بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان شاء الله تعالى يا filo ya guro من karatun تقديس الاولياء yanakin ya gabi ya gwe gibe ni ci ngayi ala aza yakunu itikaduhun anna ghayra Allah ta'ala ya al-malhuf wa yujibu dua wa yakshifu kashi su shirkun billahi ta'ala ga biki iga dajin ga soko gayi zanen siffa na jina siffa kici da ya zando kagwa zaba kabar ya zawa zando fabe zai wani laifiwa zando lazalo na wa zando lazalo alijan na wa iga ya daji ga siffu wani tsoci etun wani tsoci oma ga kwankuru ta na da sha ni za ni doce wallawa zu musulunci da wani etu su kwace ga wala ya wuce gato bi bayani na na jibe da ne wani wugwa ga an na ghairallahi ta'ala ya gi mal'uf ezu duza bi kwankuru ta ga zai ji tsoca na kagwaya a ce zai da masiba wani moto bekin niji wale ya ga man kaza ko laya kan zan gagan ya go addu'a mi musiba na biya ta ɓata wa ne boto wai ugwa ganye wuce ɓata shirku ya wa wadda ga di kwankurtan na loba alitan da cimar da tsoca na e wacce mi wani gwajin ya mi addu'a mi wani tsagogwambo musiba kan wa wani kan goya mi to shirku yau manga a ciga shirku yoye ba ibada make yi shirku ya bayan rububiyya shirkun fil ibada ga ya wannan zai gwado soko rububiyya zai kan gwa masiba zai go bukata zawo ba sifa na jin so ciwo so ce ga yi suratu namliyo ga amman yujibul mutarra idza ahu zai yi zai dan ba fi wani lokaci na wayi wani ce gungan bikin yan ce gwadu wuna wa ya shi fusu zai kan gwaya daidai bu na gabe cin ya zana zai lauki abu masu yi bayan batan ya yaji ya bayi ba ya sun ga ya yi jeji zai ga wuce biyu wa ya ji alukun hulafa al'ar zai laya fi ego gaji ta cikin mu a ilahu ma Allah ade tsoci da ci pamba be tsoci ne lotun nana ade man da ci pamba be tsoci ade olin da ci pamba be tsoci ade bocin da ci pamba be tsoci ne gotun na jilona ga kalila ma zakaru. zadigi a ce age gowa zunna age sato a ce latun na ya suko amma wale ga da man jadi zai ja alagwasun alkhaira bi a ile ga ebo man na jibona إذا يفيو bocci da ajin imani bai wal khaira bi <laughs> la ilaha illallah musulmi da zabi yiri yiri za ji fita ci jahili jo bocci mu imani gwata bocci da na da ji mu gama na ga ga mu ga kan zan ma mu imani bai na ato ya zawangi shi gamala a zanen jilla ke tsoci na zan da shafe na manyan gana wujayen zan da shafe na buci gana wujayen wale ke ndo akida da ga kaka ne musulmi ji waga shi tun zagwiki wa di akida wa alli da ba tsoci akida hali tsanta da ba suna na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yi za akida yin ya husaini za a yi yela jilozo husaini galamai rayuwa jayo ya zaba shirku ji da wani albaiti ji agwa su husaini ketoci na lahila illallah ya za yi fi wa lindoci ji na ja ya tita a cana musiba adiya ga ewo biyo mu dai lege wa walin na mutane ngala mu dai daraja ngala mu dai alkhairi kaza wala ya akida gishara akida shara ya zai fibu ya wacce jiga jin imani bayan in ruwa boci wa gaba ni nan gaji da jili watu kan ga gure o kaza shi kuma ga yi wuce imani ya ji jinnu ja ta ga jin imani be wani je ele ya e wacce ji gwata gaba e ya zafi ya mi labarin ga gi siyasa ni ni a a ga ga be kiran bai ko ba san cijin guji bayan da ci ba za yi labari gaibu ba ne wa waga yi kwanna wa gudi wa diyama to kawo bai diyama wa tun yi mani wani jula tun yi doro a gauci na ngala ya san za wani tu musamman zai ja ishe don ya goro na ah, talaka na da isha na lele ga bocin na shiga laguri mu shi le zai ishe da gubo bocci ya yi labarin ya yi nukwa ito akida ja shari'a na muladawa wani dai bukata a ki da kaka yana fe mun zawon gije sani wala mai fanna wala mai fanna su ko gan gan bai ki da dai kwata man gato e ga ya guru hal li ahad min al an yatruka al ibadat ka salati wa ya yazmu annahu balaga darajata al yaqin ma wa goyi ne zata ci wushi gurujo e buna ga ga ga wali tunani wai daga ba na ba wajen ko a shiga yi ti walijo amma ga wale mu za kwa ta wasu lowa ga walijo ba sai gwa na ba wajen ba sai sayidu na abubakar ji ko sahaba ji da wani sahaba ya na ba wani ji mito an darja ga ya zandoro amma ga wale zai je wasu kuma ya na caga la darja shi ta ci abu wanda ci biya wasu sahaba ja wasu na ba wajen mai legan ibn kaza wange shi ladar jazan da ce ta ce annabawa shi ba wa waga ya ji gito ko a ga wuyan duro ga ji waje masiba na ga la ila allah amma sahaba nabi gito ko muawiya abubakar adena cimina adena cimina zawo ke cin wena ga ya gbawan ya tiya mutunci gihu ya fi uzira wa da jama'a Allah ya fi uzira wa gamana santu ilimin akida wajibi zai ja nabi ga zan doro agi mutunci na ma iza shi gya to ko mun ji mayela amma zai ja nabi ga gana tso na waga gana tso ga fe ji kya ga wani jina na <laughs> la ilaha illallah wale batun jahilci ga nabi shi datsun damu adabiya

ogai zabu ya ce zan na gama na su qur'an ga itun fere lami ya tu ga wuji to ibada wuji kwata wuga ga so ya ki da wuji amma za wangi da gwa gife a ki da man da ci na ji soko ko baza na bi walakin za na shi le aluma mu lo aluma musulmi ne zabula dole ga kuta ga kuta bai dawe iyali waje ya gi latson bawaji la jayen yin annabawa ji bin sahaba jiwa babu ila adini mangan ba da walindo doci na da malu lu ibada gwa ke sallah na ke azun na tafe daga gan da matsayin yake gala wani ji sallah bayan gwace ga atiya nigeria ko atiya kin doci ci jo atiya kin yake biyo atiya kaduna doci ga sallah lasar kawai yake a yake biji fe eto azu na ga azu ira mudan dan tatia ba mini man mu ci ko na ifi panna na fe ko mu pya ngan na ji lobe aya aje da be na ji amma ga eto de ne ya chele ba na ngala ga ga san sai mu wallahi talla ya suye ma warabani da uha ma katabna alaihim illa ibtigha ridwanillah yadegu sai karo magacin da wani suye na a ko za su maji a kida da dindoci boji da dindoci na gaci le ba bai shari'a na gaci na galan man jaja la'ayan na gan gai jazahul bid'a e gagbayan bidiya oge wa go tuye illa na gu bidiya wana aya de wa kaffaina ala asarihi min rusulina wa kaffaina bi isa ibn maryam wa atayna allazina amanu minhum kafi tun ba gana so ci ga zai ji lamito annabi isa na waja'alna fi kulubi waja'alna fi kulubi allazina taba'u rahmatan ra'fatan wa rahmatan nole de boye oji takpa annabi isa tata dini na afeje na amma ki be ga o wa rahabaniyatan ibtada'uha ade sai yana dini ki ina saina gai rabaniyo ya jin yawo bai bo mawai ibada so shiga yi ga nabi isa gugan hacare amma ade sawi fa ma rawaha haqqa riayati an wi tsaya bayani mu dai bebe da wani kamun jajiri zan da ci ci bebe akidai kawai sunne ga yajo zan da ci akida didin da ci labiya gubu ade na kan yi gana suna bida ci gan ki gan bidiya yau ni bidiya yau ni kacha shi pata suna ji ni ayo amma ka ya gaya ji suna zan da cici gunta ce wuce suna ya tira ci da la ki da yan bidiya ji biya je suna ya gagan ade na kana ya gagan kin da jama'a nabi isa ji ganin sashi ya ja fasiki akpa nabi isa so ya bayyana so bidiya da illa mai gan al'umma ji mai gan al'umma ji mu mai laza wangi ya kwa sunna ya kwa annabi na so kwa tofiya na ibuna mini illa ya bidiya wani lati musulmi ji gwa sunna ma ja tigun ibuna bai wala na gabo mila bai wala na gabo mila nga mula ga kafi wa ga wani sunna wa wani fiye wa gudi akida sunna mai san sahaba ji wa da ilimi akida sunna gala ga iza gattu ba ji daga ki da bidiyo yi ya ni guba bai zo kafe yi lumai be sunna na efe le na wasa ne ya jiye ga waje sunna ma wani shi wanda ci fi biyu akida ni zonare ku de ba tin da ci jin akatun akida sosai sunna uzura ba lo ye guru ya jiye ga wani sunna ma su ko wi ba alkhairi mangato ye yaji ta halani na biyu muhammadu sallallahu alaihi wasallam su koyi gaba biyu sallallahu alaihi wasallam ga wa abudu rabbaka hata ya ce kalekin mutu ciwe har be lokaci na alaikina bena yaki na abu gai hata ya ce kalmaut har bai lokacin su sabiya wani ga walaysa mana bulugu darajatil ne yaki na abu ji ga ida matsayin yakini yake su kwani ya ga da halu bugu ya tarbiya jani ga ga da ga sunna ya tarbiya jani ko me lo aluwa ko ce guda mine ne la sashi ga fu ya ga nan ko ko ga da matsayin mutane ne roje yo fauza fauzan ji bayani sharanya sharu sunna albarbahalu etidi ina jama'a ta tatibu a da matsayin da cani ya tun a ramu jikata ya ba abu mun halalli ba ina so kwewa a daya cin kiwo sashi ga tiya kin nufi obe da wani yau wani tiya ka san kin ga yawa ba so yobe la faisi na ya de labari ha da wani ga yaje wani a da matsayin da cibago ya tu haramu ji e ba ba halalli lagwa ya zagi na ji a ji na biya ji mu'amala bai fi sabi lillah gafi ya gaji bai sunna ya ayyaki ne dai a tarbiyya jani da fi a labari ga toshin docewa da ba rufu na ji jihar fasha bai gin zagiyagi ya mube bai sunna ya matsayin tarbiya na jina amma ga ya kwa fice ciwo lago tun zagi indo da ba wasu ne bata yakini na ga to yi shi tukwa ya fasara yakini bai fasara kur'ani tafsirin kur'an bil kur'an in ga mai biya yi ga manu yakin tusuko to kila man ga ganna ra'ayi aya qur'anu wajin fasara gato li anna nubuwata wa risalata ala darajatil imaniya annabi bo tucibo ngai darajayin tishi ebayin imani bo ada ga za so koda na ga zai tuci ko annabi na ga zandoro na ke ibe imani na ya على المسلم أن يعبد ربه tihi يأتيه اليقين yana yi wajibi ta ti musulmin doro na mutu ciyar bai lokaci na yaki na biya wani hatta ya ce ya wule yaki wa huwa al-maut in ga mai tutu kama fassara-hullahu ta'ala fi kitabi kin da su ko ji fassaru da kur'ano bayan wani gaga ma salaka kun fi sakar wani gingimi na jigan killa ya na sakaro a to ya jaga kalu lamna nakum min al-musallina sallah sallani walam naku nut'imu al-miskin ife ya zagwa bagijin gani wa kunna nakhudu ma al-kha'idin imaji fe gagan na jigwa fe je na jigwa na pamba be zeji e gafu ya gashi ne wa kunna nukazibu min boji bo ma ya ga mana lada bi yawmi dini e foku daga har be lokaci na yi tita linna yi tuba har be lokaci na tusu biya yi ne fasara latiya wago aleki ne ba su wa burra baka ta ya ce ta lekin bekin ha hata ta na lekin tusu tafsirin kur'an bil kur'an wago yaki na to yayi zabe yi na yi je dabe be wuciya man ce ke da hankali ji ga wannabi sallallahu alaihi wasallam huwa a'badul khalqi lillah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yi zai musu ko ga katata cin alita je wani a ce wa sahabatu al qira'a e gwa annabi sai sahabu ji zacin shi min al asharatil mubashirin bil janna min ya zagona ya bushara bil al janna wa ghairin to zan do caje nan wa hum khairul khalq an alita kwata ba da al anbiya zuma na ba wajen lam kul ibadata alu ibada gwa hatta ka alaihim alaihimul maut bai be lokacin su su biya ne wa man itakada annahu yasahu al-khuruj zandoro naga bai be pankrote gan wude ba gwaye titiyan shari'ati muhammadi kemila tu shari'a nabi lugwana muda ya ci wo fin gi wo mu lo ara mu je wona fakar kharaja min al din adini ba zanna tiya bai bo wa tawalla ghayra sabilil mu'minina zanna mami mutu ikpadajiya mumini jan shaitan ma zan naji kan gida ke ga galabin ba kalita fi wange tidi kida wange ga nabin doro na tufi jamman doro na ga sai da alami to jama'a annabi isa ji annabi aga da wani jama'a annabi musa ji annabi aga da wani wa cin da mi tukpa annabi indoci ka kaya ji da wayan ilmul batin ya khidir daga na mata zuga na khidir janabiya to iga da tafsiri ya sa din bebe bayani wa an gishi ya ci fa'ida dai na da ya tanya khidir biya nabi musa ina wannan ga wata ganin da mine yana ishe ba na wako zanna eh biya wuce waje kafa batini lotun bai batini ya bunan ga bai ishe ba ya lita jinano yana ya jira na batini ya ga ji kaza ga ah! sannan ji ilmul batin da bayan yore to mun ji la fa'ida tin ya sarauya majradiya zai je zabe shi bu wannan ne to ala ayi hal wato tato giwa gina imo kwa etwana shi bu wannan fi bayin ade gindo ci ba rufe bayin su gife zozo alfasha bai ni ce satu a mai gimman da na ji fi kpamuce wani zagu ba ba nnife ji dawa gan egan ni a wani biya na kila a ciga egan ni a ga wani kafa lagwato igi yin su gyashe ba gyashe ba yi wasu ta yawo jihani ba rufu yi a fe ga egan ni kila a ci gan e ni a gan na ji ma ji ma na ma e na man na jigo ya tafi da wani ya yi mamaye jaye ne dai dama ga ya jin waje yawa musulunci ya dai dangi a muka yawa ya fi ga ganna na khadija bi abul asi ya e man shari e zai ne wani ya ginza ginza giya ne a to na na adija bin na ya abul has na la zainab ya e ginin sa nabi sallallahu alaihi wasallam mamajin ne wani egin zagin zagi ya wani a ce kowa gun fiya wa wani bogo ya jin ni yawo wa ya ga jin waje yawo wa yadda kafa zo na bai waje ne a ga guba ba ne jahilci na dabi a wace ba zo na a zùn ya display ilimin ba ci bá bi ma bí màá na ya ji da na bangare ilimin batini bo nga de uja sheria wako uja na waga ala kwa suna gamu maji mutsonza zage lami ga wani a display ilimi batini fa ba ya display ilimi batini what otole akida dede ba rufi be su fili ba je dina na ba ba to computer tinji nan ga wace ga da na dede ke na wana ko a da ga yi giyan su ji be ba gi fi shago ne tetun illa man rahima rabbi asari na wani babu ajo ilotun dozi e zozo alfashi amma yi giman na jigo ya kefi da wani na jike kpan na wani amma ki abi a zo ma da wuja shari'a na a ga ilimi ba tini ta la'ayi zozo na bi oji to ha ce ga to mai ji yore a isa e fi lotun da di ga matsayin doci ta mu di adini bo ya tsafiya yayin to ya ludi sifi zawon gidi sana damini shi buwa mu ko, sheik fauzan huji bayani shari'u sunan sosai hallatun haramu yin dora ilele ga matsaya gobe ha gani so inda a jama'a lagun tsawaya gama na mai wani zai dai gama imani wani izijin annabawa su kuji amma musu kuga zandoro amma su kuga zandoro sahaba na jaya bushara bi aljanna na a tsoso ko zandoro bogo zandoro ji fahimta adini umaji kpamu mini di bana zanna shaitan ya gwalatu wata walla ghaira sabilil mu'mini kiso kuma waga mi tu fahimta na je mu'mini jana ki ji faru ya zo ina eh, waji zaloni ومن يشاقق الرسول من bayyana ما تبين wa ya ويتبع غير سبيل المؤمنين zandoro daga mai tufahinta na jayen mumini jana so ci ganni wallahi ma ta walla ki ka kasiri ga e tuna tuje wuna yi ga wuce safi na tsoyi ga wuce ya kpa mumini ji wuce azuma jeta na wafe su nga mula ya kobi da ya zaga ga dabani uzo yin jire uzo yin jire uzo tuba ji e bwana to ci ganni wallahi ma ta walla ma ta walla ya nuje yewu na nuwalli gula safi wafe le ga da yana kuna kau ga to dalili dai daga ba na biyu ibo mace le na ci ga wani laya zan ro na zabe fahimta no ci na ce sahaba le ba in bidiya za tuba ji su ci be bidiya fatin manga al yastatihu shaykhu aw al waliyu al khuruja ila as-samaa ila samawati au istiraqiha ngba shehu ko wali adena de kagbo yen sama na ko gugu yen sama aga wane sama gu sama ko sama ya wani mutu ga da sama e wadi e e ya na wani da wani so ce gadan ya bo mata yubo ko te kwata ya tanaji filita ko ya tanga manaje ya tiya waliyajin a zan da ci goto rayi gwa malaika wa ko rayi zai ji gofo ga kwata na wala da da ile zo ne ya cin shi na za yi ma ima ji bai cin na ji buna ga wage ya cin ga mana da wani ga al-khuruj ila samawati khasun bil malaikati al-kiram a ga zai gulo sama malaika ja ta ga fa wannan wa man sha Allah min anbiya'ihi wa rusulihi bai zai gaba shi mini annaba wujo betuci wuji na wajo ya dama ya gina ya gungulo sama alaihimu salatu wassalam kama hadasa zalika lin nabi kin da wuji faruwa nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummati ta ci al'umma wujo na inda ma urija bihi la sama ga gunguna gun lo sama gan biwina mallaku jibril lo sama fi lailatul isra'i wal miraj e shi al isra'u al'isra'u ga yanzu daga baitul haramin daga maka da baitul magdiso mi'iraju ngayi gungu ngayi daga eh, baitul magdiso masalacin baitul magdiso lo samanni guba guta man jiga ikwai sama wadda babu waji daidai mai masalacin baitul magdiso kin nuna ka ba ngayi santa yi zaune na bincike na. san ta yi zai ba laka ba ci da hannun wani ga magajin man na ja abiyajiyar na ko iran ciri nufe waga mutu ya ci ga man ce gun bayani mai yayi ke dai al-isra'u bi al-miraji annabi sallallahu alaihi wasallam ga sabi wani walaisa li ahadi minan nasi an yadda iya zalikun gwaye ya zanduca na waji dawa ga irin na jina ganwe gulo sama ade zai tinya kin nufi ganna na ade ko ganwe lo sama ko hmm. hatta la ya yakuna mukazziban lillah la annabi ya ga na zuci ma da ga soci la ga ga mana ma allazi ta'ada a ra'ihin. e ganna so kwa gan gani bai za wangi shi to jinnu ji gan adi zai gulo sama wana

la tanfuzuna illa bi sultan bugun fama ne da annahu yadkhulu samawati min abwabiha aw annahu yakhtariquha fa huwa afakun mubin mukazzibun lillahi rabbil alamin zandoro ajidawa ta ce manjo ga wuye ga da sama ya kwen sama jima wuye da lobo ko wuye gu sama don ga afakun ga mana zuciyo gbangba mai la ya ya ga tsoci na magoje mai musulmi ji akida idai da wani na mai loya ibe na sai qur'ani mun mai na fiye mai zawan gi sai sa bayin na man do ce ji da wannan man do ce mai da ji ga zan do ce da mai jin na ta ci alita jo e boye da so ga o a ji aje aje da so ku ya goyi aka ga ba zan do ce sai da so ku ore ndo wa ga mai jin ne lugure eze jin de da ma ga da so ku ta lujin yadda su kwaye tun gudun lazalo ne ngala ga kawo ga ibe liye inda ce ya gwaza yi na cile babi al'ada yana azan na datsun za su kuwa yau ke gbaya shi ba ni na na na je saka kayi na yako kwaro wake ya ke kukurugi zai lodi yin gbaya da na zai da kiti yau gumi wanda ilimi wani sun da wani adini kashi yau to wani jahili kyau ga istidraji na ya shaitan na jin da su kwa wani na ji ɓata da mini yana laza wangi fahim ma na jibe alita ji a ga so ko ya ga ya daji ba ne iza riga jin ya gabo yana cile babe al'ada yana al'amrul khariku lil ada wani ya ga tiya gwatawa ba wani a ga mi shi wanda na mi ga ya lafo be kifi ba ga yin dofi ba yuya ba ayo minti gusu ewa shi a ga zan do ci fi wumi wani ga cha miyu ebo kibo al'amrul khariku lil ada nan wuli yawa tambo jina cha al'ada le bana kila ya gizi be ka jina inji yando ci na fetin ya gwatu bo ya na cha al'ada le bana zawangi amma ga da ilimi bai zare sani hutu na yanzu wa de na wato ba waluta na su koya ilimi wangi rugudu ni ganin social barkudu bai ga cimci na su kufa gan bai yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an na ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu